ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام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 ba'adu baadu asalamu wa rahmatullahi wa وبركاته muna kare wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda shine ya bamu dama za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafin ta babban malami abu abdullahi muhammad ismail al-bukhari wanda ya samu suna al'adab al-mufrad a yau yaji goma sha bakwai kenan watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara 1440 wanda ya daidai da 24 ga watan maris shekara 2019 wanda a karatun mu na ƙarshe wanda shine karatu na farko wannan shine karatu na biyu A mun tsaya a babin da imamul bukhari ya daura yake cewa babu jaza'il walidai babi da ke bayani akan saka wa iyaye su biyu sai muka karanta hadisi na goma wanda Imamul bukhari ya kawo yana mai bayani akan yadda ake iya saka wa mahaifi yake cewa mutum ba zai iya saka ma mahaifi ba la ya jizi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu yaro ba zai iya saka mahaifinsa ba sai dai ya samu mahaifin nasa yana matsayin bawa fa yahu sai ya siya mahaifin nasa fa yu'tiqahu ya kuma yan tashi wannan shine Imam ya kawo wanda muka yi bayani kan cewa bai yiwuwa mutum ya mallaki mahaifinsa a matsayin bawa ko ya mallaki wani dangi nasa ko yaransa ko iyayensa ko yar'uwarsa a matsayin bawa ba zai yiwu ba mutum na mallakansa nan take ya zama ɗa ya ƴancu. wanda shi yasa wasu malamai suke cewa ashe kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani ne a nan kan cewa mustahili ne mutum ya saka ma mahaifi saboda tunda ba za ka iya mallakansa a matsayin bawa ba mun gane wancan satin mun yi bayani muka ce ba ana nufin ya siye shi ya yanta shi ba yana siyan shi ya ƴancu. saboda ka ashe kenan ba zai iya mallakansa a matsayin bawa ba balle ya yanta shi to wannan na nuna kenan ba zai iya saka ma mahaifinsa ba to kuwa idan ba zai iya saka ma mahaifinsa ba min babi aula ya zama to ba zai iya saka ma mahaifiyarsa ba shi yasa Imam Bukhari sai ya kawo hadisi na biyu wanda ke nuna nisan mutum yayi kokarin saka wa mahaifiyarsa sai ya ce na Adamu قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر حدثنا آدم mun yi bayani mun ce wannan adam nan adam ibn abi idan man manta ba dalibi ne na imamu shu'batu bin al wanda muka fatanta shi da cewa mai saurin rubutu ne ɗaya ne daga cikin marubutan shu'batu bin al kuma yana da saurin rubutu idan shi uba ya karantar da hadisai mutane ba su samu su rubuta hadisan ba gurin adam ibnu abi iyas suke zuwa sai ya rubuta musu ko kuma sai ya karanta musu ko su rubuta shi daga rubutunsa haddathana shu'batu yace haddathana shu'ba shu'batu bin al-hajjaj ya ba mu labari wanda mun ce shu'ba bin al-hajjaj abul masakin annadru bin shumayl yana cewa ban taba ganin wanda yake sauƙaƙawa yake tausayawa miskinai irin shu'batu bin al-hajjaj ba kuma yana da isoshi masu ayatarwa masu ban sha'awa wajen nuna haƙurin shi wajen neman ilimi shi uba ke cewa haddasa sa'id bin abi gurda sa'id bin abi gurda malamin jikan sahabi sahabin nan abu musal ash'ari jikansa shine sa'id bin abi gurda saboda babansa abu gurda yaro ne haifaffen abu musal ash'ari yake cewa sami'tu abi naji mahaifina wato Abu nan kenan yuhaddithu yana ba da labari annahu shahida ibnu Umar cewa lallai shi ya halarci Abdullahi dan Umar wanda Abdullahi dan Umar mun yi bayani a satin da ya wuce yana ɗaya daga cikin abadila guda hudu Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Amr ibn al-As Abdullahi ibn Zubair da kuma Abdullahi ibn Umar wayannan sune al-abadila daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi yana gurin abdullahi dan umar wa rajulun yamaniyun ya tufu bilbai sai ga wani mutum daga yaman ya tufu bilbai yana tsawafi hamala ummahu wara a zahrihi ya ɗauko mahaifiyarsa akan bayansa yana tsawafi da mahaifiyarsa ya kuma goye ta ya kulu yana yana rairaya waka yana cewa inni la ha ba'iru hal mudallal in ud'irat rikabuha la uz'ar yana maimaita wannan wakan yana cewa inni laha ba'iruha almudallal ni ga mahaifiyata ba'iruha ni kusan raƙuminta ne almuzallal wanda aka horar aka sauƙaƙa mata na zama raƙumin mahaifiyata in ud'irat rikabuha in aka firgita abin hawanta wato raƙuminta kenan lambu za'ar ni ba za a firgita ni ba wato idan an firgita an razana raƙuminta wanda hakan zai sa mata ta ji tsoron hawan raƙumin ba za ta iya hawa ba za ta rinka kyashin hawan raƙumi to duk abin da zai sa hayar raƙumi ya zama to ba horarre ba ne bai da haƙuri to za ka ga mutum bai san hawan shi musamman wacce ta kasance ta ɗan tsufa to lazimin maganar da yake yi shine cewa idan mahaifiyarsa tana kyashin hawan raƙumi lam uz'ar ba za ta ji kiyashin ta hau bayana ba shi yasa na ɗauke ta na goye ta nike yawo da ita idan ba za ta iya tafiya ba ba za ta iya hawan abun hawa ba to za ta iya hawan bayana wato tun da ta goye ni ni ma yanzu ina goyanta shine ma'anan abin da ke faɗi sun maƙala ya bina umar bayan ya gama tsawafi ya gama abin da yake sai ce ma abdullahi dan umar a tarani da tuha. shin kana ganin na saka ma mahaifiyata qala la abdullahi ɗan umar ce, ina baka sakan ya mata ba wala bi zafratin wahida nishi guda ɗaya da mahaifiya take yi a yayin da za ta haihu ba sa saka mata da guda ɗaya ba zafra kenan ya zama to in za ta haihu tana ƙoƙarin nishi don ta tura yaron ya fito to baka kan ya mata guda ɗaya ba wasu malamai suke cewa azzafar ma'anan abin da ake nufi a kwalf irin naƙuda inda ke kama mace ta ji zafin juyawan yaro suke cewa ko guda ɗaya baka sakan ya masa ba wanda hakan ke nuna cewa so yaushe zai idan ya zama to ya ɗauki mahaifiyarsa daga yaman ya kawo ta makka ta zo ta yi aikin hajji ya ɗauke ta har ta gama aikin hajji ta yi tsawafi amma a ce numfashi ɗaya baka iya sakan ya masa ba to yaushe zai saka mata a ce kaga ba zai iya sakan mahaifiyarsa ba kenan ba zai iya saka mahaifiya ba to wannan shine mahallin sha'ishi a hadisin ثم طاف ابن عمر سنسي عبد الله بن عمر شيما سي طوافي فاتى المقام بان يا جماعه طوافين سي يزو مقام ابراهيم فصلى ركعتين سي صلى ركعو اي غدا بيو wanda dama wannan shine sunan tawafi likulli tawafin rak'atan da duk wani wanda ya tawafi in ya gama tawafi ya gama tawafin shi guda bakwai to zai je bayan maqam ibrahim ya raka'a biyu sai abdullahi dan umar sai ya raka'a biyu sun qala sannan sai ya ce yabna abi musa ya kai dan abu musa al-ash'ari inna kulla raka'ataini duk wata raka'a guda biyu in ka sallace ta tukaffirani ma amamahuma za su kankare maka zunuban da suka gabata duk yayin da ka sallaci raka'a guda biyu za su kankare maka zunubai ƙananan zunubai da ka aikata gabanin raka'o'in nan guda biyu idan ka aikata wasu ka sallaci raka'a biyu Allah sai gafarta maka zunuban da ka gabatar wanda mahallin shahid anan imam al-bukhari yana kokarin tabbatar da cewa ba a iya sakawa iyaye saboda irin kokarin da iyaye suke yi yaro ba zai iya sakin ya musu ba to me zai yi sai dai ya rinka musu addu'a da kuma biyayya da kuma kyautatawa sai ya kawo hadisin da ke nuna haka ce haddathana abdullah ibn salih qala haddathani al-layth qala haddathani khalid bin yazid qala an sa'id bin abi hilal qala an abi hazim قال عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان wannan isnadin hadisin kenan hadisin abdullahi ibn salih wanda abdullahi ibn salih ana ce mai katibul lay shine kaman maga magatakaddan layth ibn sa'ad malamin shi a cikin wannan isnadin wanda shi ma zamu dan yi bayani akan shi abdullahi ibn salih malami ne amma yana da raunin hadda sai dai malami suna cewa rubutun shi kuma a hujja ne a rubutu amma yana da rauni ta fuska hadda ya lazinci laisu ibn sa'ad mulazama mai karfi sosai saboda haka wani lokaci yakan ruwaito hadisan da wasu ma ba su ruwaito daga laisu ibn sa'ad ba saboda malamin shi ya dan karrama shi da wasu hadisai wanda kaman zai zama to kaman sakayya kenan na hidiman da yayi mai qala haddathani al yace al-layth ya bani labari malami na kenan laisu ibn sa'ad wanda Laisa ibn sa'ad shine malamin misra a lokacin da imamu malik shike malanta a garin madina Laisa ibn sa'ad shi kuma yana misra saboda haka ko da imamu shafi'i yayi karatu gurin imamu malik zamu tuna an ce ya je ya karatu gurin imamu malik da ya gama karatu gurin imamu malik sai ya ji labarin Laisa ibn sa'ad a garin misra sai ya je amma kafin ya riske shi Laisa ibn sa'ad ya rasu sai ya rinka bibiyan ɗaliban Laisa ibn sa'ad wanda suke karatu gurin shi yana karɓo fatawan lais da kuma ababen da laifin ya dogara da su irin mazhabarsa to nan ne imam shafi'i ya canza yawanci daga cikin fatawoyinsa zaka ji ana cewa qala shafi'i fil qadim wa qala shafi'i fil jadid abin nan ake nufi da al qadim shine lokacin da imam shafi'i yayi karatu gurin imam malik al jadid inda ya canza fatawansa shine bayan hatuwa da laifin ibn sa'd wannan malamin shi yasa shi kanshi imam shafi'i ke cewa al laifu a'lamu min malik walakinna ashabahu lam yaqumu lahu tace lai zubin sa'ad ya fi malik ilimi sai dai dalibansa ba su da ilimin sa ba ba su bunkasa ilimin sa ba shi yasa ba a san da laysa ibn sa'ad ba amma tsakanin lais ibn sa'ad da imamu malik akwai dangantaka mai kyau dangantaka ta malamai dangantaka kuma ta yan uwantaka tunda akwai murasalat ilmiya wato rubuce rubuce na ilimi wanda ake tattauna ilimi imam malik ya tambaye shi shi ma ya tambayi imam malik akwai tsakanin imam malik da imam al-layth ibn sa'ad sannan kuma akwai taimakekeniya saboda shi layth ibn sa'ad Allah ya Allah ya bashi arziki mai yawa Allah ya bashi arziki mai yawa shi yasa ya kasance wani lokaci akwai lokacin imam malik ya so ya aurar da iyarsa ya rubuta wasiƙa zuwa ga Laysa ibn Sa'd yace zan aurar da ƴata ina son ka taimaka min da abin da ake cewa usfur wani irin nau'i ne na ƴaƴan itatuwa haka kaman ana samun mai daga gare shi yace ina son ka dan taimaka min da shi Imam Laysa ibn Sa'd ya tura ma Imam Malik kusan jaka 30 Imam Malik ya amfani da wanda zai amfani da shi ya siyar da saura wanda Imam Malik ya siyar da su dinari dinari 500 ya siyar da su kaga za a yi wasu hidima da shi kenan so da laifin min sa'ad mutum ne mai taimakon malami mutum ne mai taimakon ɗalibai ɗaliban hadisi za a san abdullahi ibn lahiya abdullahi ibn lahiya ɗaya ne daga cikin malaman hadisi amma ya samu rauni ta fuskan hadda saboda littafansa sun kone gidansa ya kone littafansa suka kone da ya samu wannan gobaran laifin ibn sa'ad ya bashi dinari dubu ɗaya yanzu dinari nawa ne Zaka don mu yi conceptualize din dinari nawa ne Zaka eh dinari hudu a dinari nawa ne zakka dinari ishirin ko dinari ishirin shine zakka to ya ba shi dinari dubu daya a matsayin gudunmuwa saboda an yi gobara a gidan shi ana cewa laifin ibn sa'ad a shekara yakan samu dinari dubu dari takwas a matsayin dukiya amma kuma zakka ba ta taba waje ba a kan shi ba zakka ba ta taba waje ba a kan shi ba ba sa shekara ba sa shekara amma in ka tattara income ɗin shi a shekara dinari 800,000 dinari dinari 20 kuma za ka fi da zaka in yi shekara daya amma kuma zaka ba ta taɓa waje ba kan laisa ibn sa'ad ba kaga wayanda su ne inal ladina yaduna kitaballahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wanda haka ake son malamai da dalibai ya zama zamanto akwai warahu akwai ciyarwa akwai ba da abin da suke da shi ba wai a rike ya zama zamanto kan zuba to laifin na akwai kuma sana'a akwai sana'a jazakum Allah khair qala hadathani Khalid bin Yazid yace Khalid bin Yazid ya ba mu labari an Sa'id bin Abi Hilal daga Sa'id ibn Abi Hilal an Abi Hazim daga Abu Hazim wanda Abu Hazim sunansa Salamatu bin Dinar shi ma babban malami ne ko da ke in muka ce mu ci gaba a haka sai ka amma dai dole ne mu rika karanta tarjaman waɗannan mutanen saboda mu san su mu kuma koyi da su kamar yadda muka faɗi ko ban sani ba ko na faɗa ko ban faɗa ba Abu Hanifa cewa yayi ka karanta siran magabata kusan ya fi wani fikihu ma ka zo na kana karanta shi saboda ta hanyar fahimtar siran magabata shine usulul tarbiyya kenan ta yadda ake tarbiyyantar da mutane kenan ka san yaya magabata suka yi rayuwa sai kai koyi da su ba wai don ka san su ba kawai to abu hazin mutum ne salamatu bini dinar mutum ne mai tsantseni mai sosai kamar yadda sauran malaman su ma ke. akwai lokacin da eh, suleiman bin eh, suleiman bin eh, ya marwan bin al ko suleiman bin marwan ya aika a kira shi yana kokari yana a matsayin gwamna ya tura ibn shihab bin zuhri ya kira mai shi a zuhuri ya bai same shi ya ce khalifa na kiranka shugaba na kira ya ce in yana bukata na ya zo amma ni ba na bukatan ganinsa inda yana bukatan ya ganni ya zo amma inda ta ni ni ba na bukatan in ganshi shi saboda ba sa son su je gurin shugabanni ba sa son maula a gurin shugabanni kaga idan mutum bai da sana'a dole ya maula saboda aka dalibin ilimi dole zai zama to al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila allahi min mu'minin da'i kun ga kuma wara'un nan da muke magana tsenin nan wajibi ne zaman mu an da shi a matsayin ɗalibai a matsayin ahalu suna a matsayin musulmai duk wanda bai da tsantseni to zai ta kanshi addini shi ba zai miƙu ba ko me ake nufi da tsantseni wasu malamai sun ce an taj'ala bainal halali wal harami halal ya zama to tsakanin halal da haramun ka sanya halal wato kada ka cinye halal baki ɗaya ka wawuye shi ka ce duk abin da yake halal ne sai ka same shi to za ka zub da mutuncinka dole akwai abin da yake halal ne amma babu mutunci a ciki za ka kyale shi halal ne amma in ka yi akwai zub da mutunci sai ka kyale shi wato kenan ba za a samu ɗalibin ilimi yana warwaso ba ana neman wai a bada wani abu a yi rubu ka zan wai shi yana son ya samu lalle shi sai ya samu to ɗalibin ilimi ba zai haka ba in ka ga mutum na haka to bai shi ba shi da wara'u mai wara'u shine wanda shi yana bukata amma zai ce ma wani bismillah wara'u kenan shi ma yana bukata zai ce ma wani bismillah haka sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kike to duk yayin da mu samu irin wannan tarbiyyar tsakanin mu ba to muna da matsaloli ba za mu iya ci gaba ba su dai sai da suka dunkule suka zama to kamar yadda Qur'ani ya sifanta su cewa ka annahum bunyanun marsus baka shiga tsakanin su to in ba haka muka zama ba to akwai matsaloli masu yawa abu hazim yace an abi murra maula aqil daga abu murra wanda maula aqil mu zo mu ga wata riwaya a gaba ana ce mai maula ummi hani bint abdul muttalib to akwai sabani maulan wane ne anna aba hurairata matanin hadisin cewa lalle abu hurairah radiyallahu anhu hafizul umma kana yastakhlifuhu marwan marwan bin al-hakam yakan sanya shi a matsayin khalifa wato yakan sanya shi a matsayin na'ibi idan zai yi tafiya idan za a je yaki idan zai je aikin haji ko zai je umra sai ya sanya abu huraira a matsayin mai gudanar da al'amura a garin madina wa kana kunu bi dhil hulaifa abu huraira kuma yakan kasance a dhul hulaifa mun san zul hulaifa tsakanin makka da madina idan akan baro madina za a je makka zul hulaifa na kusa da madina ta inda wanda zai ke son yi umra ko yake son ya haji daga nan ne zai koi ihramin to abu huraira yakan kasance a hulaifa yana da gida a gurin fakanat ummuhu fi baitin yana da gida wanda ya bama mamansa wa hufi fi shi kuma yana wani gidan Kola. abu mura yace fa idza arada an yakhruja idan abu huraira duk yayin da ya so ya fita daga gida wakafa alababi babiha sai yaje tsaya a kofar mahaifiyarsa fa qala sai ce, assalamu alaiki ya ummatahu amincin Allah ya tabbata gare ki ya mahaifiyata wa rahmatullahi wa barakatuhu tare da rahama Allah da albarkarsa fa taqulu ita kuma sai ta ce wa alayka assalamu ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuhu amincin Allah da rahamarsa da albarkarsa ya tabbata gare ka ya dana fa yaqulu shi kuma sai ya ce rahimakum rahimakillahu kama rabbaytini saghira Allah madaukin sarki yayi miki rahama kama ne sagira yadda kika kula da ni a lokacin da nake karami fataƙulu ita kuma sai ta ansa ta ce rahimakallahu kai ma Allah shi maka rahama kama bararta ni kabira kamar yadda kake mun biyayya kake kyautata mun bayan na zama tsohuwa sun ma idan arada an yadda kula hakan nan idan ya dawo gida zai shiga gida sona a misu lagu sai ya aikata irin wannan himmatuwa da yi ma mahaifiyarsa addu'a ita ma ta yi masa addu'a Abin abinda imamul bukari ke kokarin nunawa a nan ne. ba za ka iya saka mahaifinka ba ba za ka iya saka mahaifiyarka ba sai dai ka ci gaba da yawaita mata addu'a amma ka ce ka saka mata ba za ka iya ba ka yi iya ƙoƙarinka ka kyautata mata ka mata biyayya ka mata kyauta duk abin da take so ka mata ko ka mai shi ma mahaifin amma ka tabbatar a zuciyarka ba ka saka mata ba sai dai ka ci gaba ta mata addu'a kamar yadda magabatan da suke yi qala imam al-bukhari yace wa haddathana abu nu'aym haka na abu nu'aym al bin dukayn ya bamu labari qala haddathana sufyan yace sufyan al-thawri amirul mu'minin fil hadith ya bamu labari amirul mu'minin fil hadith sufyan al-thawri qutaybah bin sa'id yana cewa mata sufyan wa mata al-wara'u randa sufyan ya rasu ranan ne tsantseni ya rasu sawar shugaba ne na masu tsantseni sufyan al-thawri gashi shugaba gashi masani gashi mai bauta gashi mai gujewa duniya mutane ne wanda duniya tana neman su kuma suna gudu khalifa ya zo ya ce ina son in naɗa ka a matsayin shugaba ka zama to shugaban alƙali ya ce a'a ba zan iya ba ya fita daga garin ya gudu ba sake ganin su da sauri ba saboda an ce za a sanya shi ne shugaban alƙalai shi ne wanda aka zo ana neman shi fatawa ya ce ku je ku samu wasu ku tambaye su ku bani ni ba malami ba ne aka ce babu malami a duniya yanzu da za mu tambaye shi a wannan garin irinka ce to asrun sirtu fihi ana mufti fala khayra fi zamanin da na koma ni ne mai bada fatawa to babu alheri a zamanin nan yana ganin bai isa ya bada fatawa ba sufyan al-thawri amma kuma malamai suna cewa shine amirul mu'minin fil hadith amma saboda irin tawazu'un suna ganin kansu ba komai bane to sai kaga mu a yau baka baka mai karatun ba kana ganin kai kai kama kama kai ibnu hajar al-asqalani ko kai ne ibnu taymiya a zamanin ka to su wannan suna da tawazu ba su ganin kansu komai to sufyan al-thawri alaihi rahmatullahi ya ruwaito hadisi ne an aqwa bin sa'id daga aqwa bin sa'id an abihi daga babansa as-sa'id kenan an abdullahi bin amr ibn al-as daga sahabin nan wanda ake cewa abdullahi bin amr bin al-as abdullahi bin amr bin al-as sai ne daga cikin wa al-abadila guda hudu daga cikin sahabbai abdullahi bin amr bin al-as da shi da babansa dukkanin sahabbai ne abdullahi sahabi ne babansa amur bin al'as sahabi ne shi abdullahi ma ya riga mahaifin karɓar musulunci kuma tsakaninsu shekara goma sha ɗaya ne kawai baban ya girmi ɗansa da shekara goma sha ɗaya wani yaran aure aka yi kenan kawai abdullahi bin amur bin al'as ya ce ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya taɓa zuwa gurin manzan allah sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu alal hijira ya zo zai ma manzo Allah sallallahu alaihi mubaya'a akan hijira cewa ya rasulullahi gani na zo zan yi hijira ko na bar gidana na yi hijira zuwa gare ka wanda hijira wajibi ne sai da aka yi fathu makka sannan hijira ya zama to mustahabbi da annabi sallallahu alaihi wasallam ce la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya wato mutum ya hijira daga makka zuwa madina to ya zama abu ne wanda yake mustahabbi ba wajibi ba bayan fathu makka saboda gabaki daya musulunci ya mamaye ko ina to sai bawon Allah nan yayi hijira ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam wa taraka abawayhi yabkiyan amma ya bar iyayensa biyu da mahaifinsa da mahaifiyarsa suna kuka fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace irji ilaihima ka koma zuwa gare su su biyu wa adhikhuma kama abkaituma ka je ka sanya su su yi dariya yadda ka sa su kuka je ka sa iyayenka dariya kamar yadda ka sa su kuka yadda ka bakanta musu rai ka je ka faranta musu rai idan ba haka ba akwai matsala kaga mutum ya yi hijira riwaya za ta zo nan gaba ya zo ne zai yi jihadi da annabi sallallahu alaihi wasallam jihadi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace iyayenka suna da rai yace ya rasulullahi yace ka je kai jihadi gurin iyayenka ka je ka musu biyayya ka je ka kyautata musu wannan shine jihadin da ke bukata yanzu wanda abinda wannan ke nufi yake nunawa idan jihadi ya zamanto ba fardu aini bane wato ya zamanto jihadul difa'i to wajibi ne mutum ya samu izinin iyaye kafin ya tafi na? na? a jihadun difa'i ne ba a neman izinin iyaye ko? na sukutan baki yawwa idan ya zama to jihadun difa'i ne ba a neman izinin iyaye amma jihadun tsarar dole ne a nemi izinin iyaye idan an kawo wa musulmai farmaki a garinsu to ana iya kare mutane mutane suna iya kare kansu ba tare da sun nemi izinin wani ba ba a bukatar shugaba ba a bukatar izinin iyaye yaro bai bukatar ya nemi izinin kowa za a je a kare daular musulunci amma kuma idan ya zama to jihadu talab to wajibi ne a nemi izinin iyaye idan sun ce a'a to shikenan ya zama a'a idan kuma sun ba da izini shikenan yaro sai ya iya zuwa yayi jihadi a fi sabilillah kaga wannan na nuna mahimmancin yi ma iyaye biyayya da musu hidima tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bari mutum waye ya zo ya dauki abin da yake aula ya dauki al-mafdul al-hali akwai al-fadi ya dauki al-mafdul al-hali akwai al-fadil ba mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce ya koma gida ya je ma iyayensa biyayya da a ce abin da ya ci dacewa shine kasance tare da manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallam قال امام البخاري ce wa haddathana abdurrahman bin shayba abdurrahman bin shayba ya bamu labari wannan bawon Allah yana da cikin wanda ake dangana su zuwa ga kakannin su saboda Shaiba sunan kakan shi ne ba sunan baban shi ba abdurrahman bin shayba sunansa abdurrahman bin abdul malik ibn Shaiba amma ana ce masa abdurrahman bin Shaiba idan kana neman abdurrahman bin shayba zaka wahala ka dade kana neman shi saboda sunansa abdurrahman bin abdul malik ibn Shaiba. yace akhbarani ibn abil hudayk muhammad bin isma'il ibn abil hudayk ya bani labari haddata ni musa yace musa ya bani labari wani musa kenan musa ibn yaku a ilimin hadisi idan aka kawo irin wannan sunan haddathani musa kasan akwai musa da yawa za a iya samun musa bin abdullahi musa bin abdurrahman musa bin abdurrahim musa bin abdulaziz har sunayen Allah 99 za a samu Musa ƴaƴansu ko sannan za a samu Musa wanda babu ma sunan Allah cikin sunan shi to irin wannan ana ce masa al-muhmalu wato an yi sa an kawo sunansa an barka ka nemi wane ne shi asali to amma idan ka bibiyi ah, abinda ake amfani da shi wajen sanin sunaye sai ga ina cewa Musa ibn Yaqub ne an Abi Hazim yayi ruwaya nan daga Abu Hazim Abu Hazim shine Salamatu bin Dinar wanda muka yi bayani shi dazun yace anna Aba Murra Abu Murra maula ummi Hani maula ummi Hani dazun yace maula man maula aqi nan kuma ya ce maula ummi hani malamai sun suke sabani wai maulan wane ne maulan aqil ne ko maulan ummi hani ibnat abi talib a yarinyan abi talib wato yar uwar ali bin abi talib kenan ummi hani yar uwar ali bin abi talib akhbaruhu cewa ta bashi labari annahu rakiba ma'a abi huraira cewa ta hau eh, cewa ya hau abun hawa tare da abu abu huraira ila ardihi zuwa ga filin abu huraira bil aqiq a wani guri wanda ake ce ma al aqiq fa idza dakhala ardahu idan abu huraira ya shiga filin sa inda yake da gini kenan soha sai ya kwala ihu bi a'la sautihi da murya mai karfi sai ya ce alaikis salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata sai ya mama masa sallama ta kulu ita kuma sai ta ce wa alaikar salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ta ansa masa sallamarsa yaqulu sai abu hurairah yace rahimakillahu kama rabbaitini saghira Allah ya miki rahama kama yadda kika min tarbiya ina ina karami fa taqulu ya bunayya ita kuma ta ce ya ɗana. wa anta kai ma Allah shi maka rahama fa jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alheri wa radiya anka Allah shi ya da kai kama baradtani kabira kamar yadda ka min biyayya ka ɗa'a, da'a ka kyautata mini bayan na yi girma qala Musa Musa ibn Yaqub ke cewa kana ismu Abi Huraira Abdullah ibn Amr suna Abu Huraira Abdullahi ibn Amr mun sani an yi sabani masu yawa game da sunan Abu Huraira mutane suna da fahimta daban-daban kan sunan Abu Huraira har sabanin da aka yi sabani 30 sunaye daban-daban a ce sunan shi kaza sunan shi kaza sunan shi kaza amma abin da yake babu shakka a ciki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya sanya ba suna Abu Huraira hasali ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya Abu Hir sunan da manzo Allah ya same kenan Abu Hir kuma ya fi son a ce masa Abu Hir to amma mutane sun koma suna ce mai Abu Huraira saboda yana da wata wani magen da yake yawo da shi a garin Madina wannan kenan wannan daidai ne da hadisin da ya gabata da sai dai a can ya ce yana da fili ne a ina a Zulhulaifa nan kuma ya ce filinsa a aqiq to malamin suka ce babu sabani saboda al-aqiq din da ake nufi a nan gurin aqiq din da yake zulhu laifa ne mun sani idan mutum ya je aikin haji idan zai sanya ihrami in dai har ya bi ta zulhu laifa akwai raka'a biyu da zai sallata a gurin da ake ce ma al-aqiq idan ya zo zulhu laifa akwai sunna ta mutum ya salla raka'a biyu shi yasa malami suke cewa raka'a biyun nan ba na sanya ihrami bane raka'a biyun na gurin da ake ce al-aqiq ne saboda hadisin Umar radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mai cewa atani atin min rabbi wani mai zuwa ya zo mini daga ubangiji na sai ya ce salli fi hadhal wadi al-mubarak kai salla a wannan wadin wannan gurin mai albarka wato al-aqiq manzon Allah na al-aqiq a lokacin da Jibrilu ya zai ga mai wannan magana cewa yayi salla a wannan gurin shine malamin suke cewa idan mutum zai bi ta wani guri ba ta Madina ba to ba zai yi wannan sallan ba wannan sallan ana yin shi ne kawai a lokacin da mutum ya zo laifa in yana gurin da ake cewa al'aqi take kenan babu sabani tsakanin kasancewan gurin a al'aqi da kuma me kuma zulhulaifa saboda al'aqi kana laifa ne wannan hadisin kenan wanda shine karshen babin da Imam Bukhari ya kawo yana bayani akan sakawa iyaye ba a sakawa iyaye sai dai mutum ya iya kokarin sa ya kuma ci gaba da yi masa addu'a yace babu uquqil walidai babi ke bayani akan saba wa iyaye idan mutum ya zama so baya kyautata musu yana saba musu to mutum ya ji tsoron ƙarshensa sa haddathana musaddadun imam bukhari ce musaddad ya ba mu labari qala haddathana bishr bin al-mufaddal qala haddathana al-jurayri an abdurrahman bin abi bakra an abihi qala sanadin hadithan al-musaddad mun yi bayanin shi malamin imam al قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل وني babban malami ne mai ibada mai yawan bauta wanda ana cewa a rana ma sai ya yi raka'a 400 sai ka ji an wani iri ko raka'a 400 a rana kuma wannan ba zai hana shi karatu ba ba zai hana shi ya azumi ba ba zai hana shi ya yi karatun alkur'ani ba raka'a 400 a ranar bishir ibn al-mufaddal qala haddathana al-jurayri yace durjurai al-jurayri ya ba mu labari Sa'idu ibn iyas shi al-jurayri ana abdurrahman bin abi daga abdurrahman bin abi bakra yaron sahabi mahaifinsa abu bakrata sahabi ne to yaron shi abdurrahman shine ya ruwaito hadisin nan a garin basra abdurrahman bin abi bakar wannan shine farko wanda aka fara haihuwa a garin basra da musulmi suka je basra wannan shine haihuwa na farkon da aka samu kamar yadda yake bayan an hijira daga makka zuwa madina wa aka fara haifa abdullahi bin zubair saboda asma'u bint bint abi bakar bin siddiq ta yi hijira ne lokacin tana da nauyi ta kusa haihuwa kuma lokacin yahudawa suna cewa ai za mu ga yadda musulmai za su haihu suna cewa ai mun musu sihiri ba za su taba haihuwa ba sai sun dade a madina ba su haihu ba shi shikenan asma'u binta abubakar tana zuwa sai ta haihu sai suka yi bakin ciki musulmi sai suka yi farin ciki sosai a lokacin cewa wannan ya tabbatar da cewa lalle wannan abin da suka faɗa cewa musulmi ba za su haihu ba karya ne to a garin basara wanda aka fara haihuwa cikin musulmi shine abdurrahman bin abi ya karbo hadisin daga mahaifinsa an daga mahaifinsa abubakar wanda sunansa nufai bin al yana cewa abubakar ba kuma za mu ci karo da shi nan gaba kar ya mun to karatun gabaki ɗaya kan tarjama ake yin shi amma mun tana cewa shine wanda Umar ya yi ma bulalan haddi ko cewa sun yi ma Mughira bin Shuba qadafi da shi da Nafi' bin al aw Nafi bin al-Harith da wani na uku Umar radiyallahu anhu ya musu bulala saboda sun yi sheda na hudu da yazo sai ce shi da gaskiya ra'a manzaran qabihan ya ga abin da bai kamata ya gani ba ne gaskiya amma ba zai iya cewa ya ga abin koro-koro ba shi ba zai iya cewa ana jinawa amma shi dai yana jin sauti kuma amma bai san me yasa ake sautin ba shi kenan kaga dama in za a yi haddi sai an samu shaidu guda hudu kowanne ya yi shaida ya gani da idansa to shi kenan sai umar ya ce musu ya musu bulala ya kuma cewa su tuba saboda karbi shaidarsu saboda qur'ani ya nuna duk wanda aka yi ma bulala to ba za a karbi shaidarsa ba sai ya tuba Ya yace wa ulaika humul fasiquna illa na tabu fasikai ne sai sun tuba saboda ka umar ya ce abubakar ka tuba saboda ba fi shaidarka ya ce a'a ba zan tuba ba ban ma bukatan ba zan ƙara wani shaida ba babu wanda zan ƙara wa sheda saboda ka ba ku kada ka ce mu tuba ba zan yi ba saboda ba zan ma ƙara shaida ba to abubakar yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah ƙara tabbata a gare shi ya ce ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir shin ba zan ba ku labarin mafi girman zunubai ba cikin kaba'irai mafi girma a cikin kaba'irai ba zan ba ku labarin su ba shin ba zan ba ku labarin mafi girma daga cikin kaba'irai ba shin ba zan ba ku labari daga cikin mafi girma daga cikin kaba'irai ba annabi na faɗin haka salasan so uku ba wai yana cewa zan ba ku labarin zunubai masu girma guda uku ba a'a ya faɗi haka ne so uku don ka tabbatar da cewa lallai zunubai zunubai ne amma akwai waɗanda suka fi girma cikin irai akwai waɗanda suka fi girma cikin irai, su ma ba daraja ɗaya ba ne zunubai hawa-hawa ne zinubai manya-manyan ma su ma hawa-hawa ne annabi sai ce to ba na ba ku labarin zinubai cikin manyan zinuban to waɗanda suka fi girma guda uku ba qalu bala ya rasulullah suka ce lallai manzo Allah ka ba mu labari qala sai annabi ce al-ishraku billahi na farko shi ne haɗa Allah da wani ya shirka da Allah maɗaukin sarki ko cikin sunayen Allah ko wajen bautan Allah ko kuma cikin aikace-aikacen Allah maɗaukin sarki wannan shine zunubin da ya fi girma mutum ya zamanto ya yi itikadin cewa wani abin da Allah ne kaɗai ke iya yi mutum ya yi itikadin cewa wani zai iya yi wannan shi ne zunubi mafi girma wanda idan mutum ya aikata shi ya bar addini musulunci mun tabbatar Allah shi ne mai bada rai Allah shi ne mai ankan rai Allah shi ne ke bada arziki Allah shi ne ke bada lafiya duk wanda ya yi tunani akwai wani bawan Allah ko wani mahaluki da zai iya bashi waɗannan ababen to ya yi shirka da Allah cikin rububiyar Allah wannan kuma kafirci ne yana da mutum daga musulunci hakan nan mutum ya ɗau wani sifa ko wani suna na Allah maɗaukin sarki ya ɗora ma wani makaluki kamar sanin gaibu ya ce wani ma shi ma ya san gaibu alhali Allah na cewa ƙulla la ya'lamu ma fi samawati wa fil ardi illallah. babu wanda ya sani cikin sammai da ƙasai wanda ya san gaibu sai Allah mutum sai ya ce ai wani shi ma ya san gaibu manzo ya san gaibu wani mala'iki ya san gaibu to wanda shi ma kafirci ne yana fitar da mutum daga musulunci al-ishraku billahi hakan nan mutum ya yi bauta wajen bauta ya yi shirka da Allah maɗaukin sarki ko ya yanka ga wani ba Allah maɗaukin sarki ba ko ya ambaci sunan wani yayin da zai yanka ko ya ma aljanu yanka saboda aljanu ya ce ba zan fita daga wannan jikin ba sai an mun yanka sai a je a yanka wannan kafirci ne wannan suna fidda mutum kuma babu zunubin da ya kai shi a cikin addinin musulunci al-ishraku billahi yin shirka da Allah maɗaukin sarki wa uququl walidain da kuma saba ma iyaye wannan shine abin da yake bin shi saba ma iyaye wanda shine mahallin shahid a wannan babin saba wa iyaye wa jalasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wa kana muttaki'an alhali da ya kasance a cikin gide wato yana son ya faɗi wani al'amari mai girma ba dan yafi na farko da na biyu girma ba amma saboda mutane da yawa suna fadawa cikin shi mutane da yawa suna fadawa cikin shi kuma yana da hadarin gaske ala wa qawlu yace ina ba ku saurara wa qaulun zu da maganan ƙarya fadin ƙarya wa ma zala yukarriruha annabi sallallahu alaihi wasallam bai daina ba yana maimaita fadin ƙarya fadin ƙarya hatta qulna hu sakata har sai da muka ce ina ma annabi sallallahu alaihi wasallam yi shiru saboda sun tausaya ma annabi sallallahu alaihi yadda annabi ke nanatawa yake maimaitawa kace ina ma annabi yi shiru saboda irin rahama da tausayi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga damuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya damu sahabi baya son ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam na damuwa ya fi son a ce ya rasa ransa da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu damuwa ya fi son a ce ya rasa ransa ba za mu manta ba lokacin da aka mu adi ah, menene ake cewa khabbab bin al-adi hadisin bukhari gashi ana neman a kashe shi sun kama shi a matsayin fursunan yaki suka ce yanzu za a kashe ka me kake ji a ranka ina ma a ce kana gidanka kana holewa da iyalanka da yaranka a ce a ce muhammadu shi ne a wannan matsayin naka ya za ka ji a ranka yanzu kana burin a ce muhammadu ne a gurinka alhali kai kana gidanka ya ce wallahi na gwammace a ce ni ne za a kashe da a ce munzan Allah sallallahu Alaihi ya taka kaya na gwammace a ce ni a kashe ni da a ce munzan Allah ya taka kaya kaya gari ni rasarina yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kare manzo Allah yadda suke girmama shi yadda suke son sa kaga abinda hakan zai karantar da kai duk abinda kaga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi shi da sunan soyayya ba to kada ka yi shi ba soyayya bane saboda sun fika san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su dokar da ransu su ba da ransu kan annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya damu to ka tabbatar da wani abu sunan soyayya na ansawa za su aikata shi لو كان خيرا la إليه duk da ayan ba tana magana ne akan wannan babin ba amma daidai yake a irin wannan maudu'i saboda haka wannan hadisin yana karantar da mu saba ma iyaye da kuma bakanta musu rai abu ne mai girma kamar yadda muka karanta a hadisin da muka karanta wancan satin wa buka'ul walidain min al-uquq iyaye su yi kuka saboda saba wanda yaro ke musu wannan ba karamin zunubi bane a gurin Allah madaukakin sarki sannan hadisi na gaba yace haddathana Muhammad bin Salam qala akhbarana Jarir قال عن عبد الملك بن عمير قال عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة يتي محمد بن السلام يا بام الأباري قال أخبرنا جرير جرير بن عبد الحميد يا بام الأباري عن عبد الملك بن عمير لقى عبد الملك بن عمير زين لقى توانا كي تواسنا تدليسي عن وراد لقى وراد وراد katibul mughira bin shu'ba wato wannan badal ne katibul mughira bin shu'ba shine warad, warrad shine marubuci wanda ke magatakardan takaddan mughira bin shu'ba wancan sahabin da muka yi bayani da zan qala kataba muawiyatu ila al-mughira muawiya bin abi sufyan yana khalifa sai ya rubuta wasiqa zuwa ga mughira bin shu'ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa uktub ilayya bima sami'ta min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ka rubuta mini wani abin da ka jiyo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ka san yadda shugabanni suke da himma wajen wajen neman ilimi da kuma kafin a aikata wani abu a san hukuncin Allah akan shi ka rubuta mini wani abin da ka jiyo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala warrad warrad sai yace katibul mugira sai yace fa amla alayya sai mughira ibn shu'ba sai ya karanto mini wa katabtu bi yadi ni kuma sai na rubuta da hannuna cewa inni sami'tuhu yanha an kasrati su'al naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hani an kasrati su'al daga yawan tambaya kasrati su'al wa ida'ati mal da kuma barnata dukiya wa an qila wa qala yana kuma hani daga jita-jita an ce an ce an ce ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hani daga wayannan abubuwan kasaratu su'al yana ɗaukar ma'ana biyu yawan roƙo mabaraci wanda zai shigo masallaci jama'a kaza gobe ka ganshi can shi ma malam jama'a kaza yawan bara yawan roƙo ba daidai bane a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kasaratu su'al sannan yana ɗaukar ma'anan kasaratu su'al mutun ya rinka tambayoyi marasa amfani mutum yana tambayan sunan karen ashabul kahf ya sunan karen su wanda ya tabbatar ba zai mai wani amfani ba a duniya ko lahira tambayoyin da ake cewa al-uglu thought manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su tambayan abin da bai riga ya auku ba kuma ba a tunanin zai auku kamar wani bawan Allah da ya zo shi in ya zo majalisi baya tambaya shuru yake yi malamin yana matsa mai ce kai kamar baka fahimtar karatu da kana fahimta ne da zaka ka rinka tambaya ke na ranar sai ya ce to bari a yi tambaya malam ya ce to ya ce malam yaushe ake shan ruwa ya ce malam ya ce idan rana ta faɗi ya ce to aka rama kala idan ranar ba ta faɗi ba fa malam ya ce to mafi aula ka daina tambaya a maji ka daina tambaya tambayan naka ba zai kawo mutane matsala tambayan da bai da amfani shi yasa ka ga sahabbai da magabata idan an musu tambaya sai su ce wannan abin ya auku idan aka ce a'a bai auku ba ana dai tunanin in ya auku ne sai su ce to ku bari in ya auku sai mu bada fatawa a kai amma kafin ya auku ai shuru ba sa ta'annuti saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an kassara su'al wa ida'atil mali da kuma barnata dukiya mutum ya amfani da dukiyar shi ta fuskar da bai dace ba saboda dukiyar da Allah ya baka dukiyar Allah ne an baka ne kai Allah ya baka ne a matsayin ka sarrafa shi wajibi ne kai amfani da shi yadda Allah ke so saboda duk wanda ya barna su dukiya ya zama dan uwan shedan kamar yadda Allah ya ce mubaddini da kanu ikhwana shayatin wa kana shayman li rabbih kafur saboda ka mutum yayi kokari koda wajen ciyarwa ba a san mutum ya albazaranci mutum ya zama to dukiyar da yake amfani da shi ya amfani da shi da wa an ila wa qala da kuma ya da jita jita kaga waɗanda suke kan facebook waɗanda suke kan whatsapp su ji tsoron Allah irin labaran da suke yadawa kafa bil mar'i isman an yuhaddith bi kulli ma sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya isa mutum aikata laifi ya zaman to yana yada duk abin da ya jiyo in ja ja'akum fasiqun in fata bayyana idan mabarnaci ya zo muku da labari Allah ya ce ku tabbatar da hakan ne ko ba haka ba irin tweetin din da ake yi irin yada sharing da ake mutum ya ji tsoron Allah wala takfu ma laysa laka bihi ilmun wallahi duk abin da ka yada za a tambi karanta shin kiyama ba abin wasa ba ne ka zaman zo kai ne ka fara yada labari wani abun ma za ka ga labari ne na alfahasha mutum sai ya yada shi wai da sunan wai yana karantarwa yana neman mutane su fahimci abin da ake ciki mutum ya ji tsoron Allah ina ladina yuhibbuna an tashi alfahishu fil ladina amanu lahum azabun alim ya da barna ba daidai bane ko da wani suna ba a cikin al'umma kuskure ne wai saboda kana son ka kai da'awa ka zo na kana karantar da mutane barna ko cikin masallaci ko a makaranta wani daga gurin zai koyi barna saboda haka ana wa'azi ne ana annahyu alil munkar ne a kaikaice ba a fitowa ka rinka sifanta mu mutane inda ake samun kayan maye da yadda ake amfani da shi da kuma yadda ake wasu barna da yadda ake amfani da su da yadda ake sata da yadda ake amfani da su wani daga nan zai samu shi ma ya koya shi yasa a turai yanzu zaka ga idan abu ya faru ba a san a yada saboda hakan zai karantar da wani shi ma ya aikata wai a ce mutum ya kashe mutane a a wani guri sai a ce shi kenan a daina yaƙa shi saboda wani kuma daga nan dan zai raya mai cewa ashe kai ma zaka iya shi ma sai ya je aikata kaga wanda ya yaƙa shi ya zama innal ladina yuhibbuna an tashi alfahisha fil ladina amanu saboda ka al'amru bin nahi amru bil ma'ruf wan nahi anil munkari da hikima ake yin shi kada ya zama to kuma hanya ta karantar da barna malamai suna cewa ka duba annabi yusuf alaihi annabi alaihi salatu wassalam a lokacin da yaje yake giya ma yaransa sun zo sun ce ka ba mu yusuf yaje ya kiwo da mu yace ni fa ina tsoron kada ku zo ku dawo ku ce kirkeci ya cinye shi da suka dawo me suka ce haka ne saboda kamar ya ba su wani irin likeji ne ya ba su expo ne cewa ashe wannan uzuri ne saboda ka ba a karantar da barna ta hanyar sanar da barna ba a sanar da barna karanta da barna ta hanyar sanar da barna ba ka zuwa ka ce jama'a kun ga wannan kofan wanda suke bin kofar na suke fita daga makaranta za mu fara musu hukuba akwai wanda bai san akwai kofa a gurin ba daga nan kuma ya gano akwai kofa sai ya je ya ratsa ta gurin ya rinka fita kaga kaya hani ne ko kayi umarni kai umarni to an kila wa qala ba a san yada abin da ba a tabbatar ba ko da ka tabbatar da shi in barna ne kada ka yada shi sannan hadisi na gaba yace babu la'anillahi babu la'anillahi man la'ana walidai babu dake bayani akan la'anar Allah ga wanda ya la'ani iyayensa guda biyu haddathana amr bin marzuq imam al-bukhari yace amr bin marzuq ya bamu labari qala akhbarana shu'bah shu'bah bin al-hajjaj ya bamu labari anil qasim bin abi bazza daga al bin abi an abi tufail daga abu tufail al bin abi bazza shine ɗalibin al-mujahid mun san mujahid ibn jabal dalibin abdullahi bin abbas wanda aka ce ya ruwaito tafsiri daga abdullahi bin abbas to babu wanda ya ruwaito tafsiri daga mujahid sai alqasim ibn abi bazza wannan an abi tufail ya ruwaito hadisin nan daga abu tufail abu tufail a wasila ibn asfa shine sunansa shine sahabi na karshe wanda ya mutu karshen sahabban da ya rasu shine alwasila ibn asfa yani eh abu tufail shine karshe cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qala abu ya ce su ila Aliyu. an tambayi Aliyu bin abi talib khalifa na hudu kenan cikin al rashidu wanda Aliyu kamar yadda imam ibn qayyim al-jawziya faɗa cikin nuniyarsa amma aliyu fa mashhuratun fadailu falalansa abu ne shahararru yana cewa an tambayi Aliyu bin abi talib hal khassakum an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi shay'in lam yakhuss bihi an-nas kafatan shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kebanta ku bi shay'in da wani abu lam yakhussu bihi an nasa kafatan wanda bai kebanta mutane ga magarin su da shi ba abinda tambayar da ake ma Ali bin Abi Talib ku ahlul bait hal khassakum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in shin manzon Allah ya kebanta ku da wani ilimi wanda bai giya ba ga magarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba me yasa aka mai wannan tambayar saboda ya shahara bangaren shi'a na abdullahi bin saba'i suna cewa ai tare da ahalul baiti akwai wani ilimi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da sahabbai ba ahalul baiti ne kadai suke da shi to labarin da suna ta yada shi suna ta yada shi suna ta baza cikin al'umma sai wasu mutane suka zo suka samu Ali bin Abi Talib sai suka tambaye shi suka ce shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske ya kebanta ku da wani ilimi kaga abin da ake yi kenan idan kuka samu labari ku je ku yi bincike kada ka koma gefe kana tsegumi kana gulma da suka ji labarin ana cewa an kebance ahlul baiti da ilimi sai suka je suka same su wai da gaske an kebance ku da ilimi an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ali bin abi talib da aka yi wannan tambayar sai yayi fushi hatta hamarat wajhu har sai da fuskansa hatta hamarat ainahu sai da idanun suka yi ja ali bin abi talib sai ali bin abi talib ce ma khassana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kebance mu da wani abu ba lam yakhussa bihi nasa wanda bai kebance mutane da shi ba bai kebance mu da wani abu wanda bai gyawa mutane ba illa ma fi qirabi sayfi fati abin da ke cikin gidan takobin nan nawa thumma akhraja sahifatan sai fito da wani takadda daga cikin gidan takobinsa fa idza fiha maktuban sai gashi an rubuta a cikin takardar nan la'ana Allahu man zabaha li ghayri Allah duk wani wanda ya yanka ga wani Allah Allah ya tsine masa abinda ake nufi da la'ana Allah ya nesanta shi ta hanyar fushi an kore shi daga rahamar Allah madaukakin sarki duk wanda ya yanka ga wani Allah yanka ta fuskan ambata sunan wani ba Allah ba ko kuma ta hanyar ihlali ga wani Allah yace wannan mun sadaukar da shi ne ga wani ko waliyi ne ko annabi ne ko mala'ika ne ko aljanu ne kowane ne za a yi wa yanka to Allah ya tsine ma wanda ya yankan nan ga wani Allah maɗaukin sarki ya ce la'anallahu man sarrafa manarar ard Allah ya tsine ma duk wanda ya sace alamomin da ake nunawa a matsayin iyakoki na filaye manara jalli ne na manaratu alama wacce ake sanyawa a ce daga nan zuwa nan shine filin wani daga nan zuwa nan shine filin wani mutum sai ya zo sai ya dauke shi a wasu riwayoyi riwayan da ta iya ce man ghayyara al ard duk wanda ya canza al ard yana ganin nan guri shine inda aka sa alama sai ya dauke alama sai ya sanya shi a wani guri sai saboda ya fadada shi filin ko saboda ya haddasa rikici a tsakanin mutane to duk wanda ya aikata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsine masa yace la'ana Allahu man la'ana walidayhi duk kuma wanda ya tsine ma iyayensa Allah ya tsine masa la'anan walidai mutum ba zai bude baki ba a tsammanin mutum zai bude baki ya ne ma iyayensa duk da akwai masu yi amma abin da ake nufi shine mutum ya tsine ma iyayen wani sai su tsine ma iyayensa shi ma so shi ma wanda ya irin wannan abin Allah ya tsine masa wato kada ka zagi uban wani kada ka zagi uwar wani saboda idan aka maida to kai ne ka zagi naka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan la'ana Allahu man awa muhdithan duk wani wanda ya ba ma almuhdisu wanda ya aikata laifi ko ya aikata wani barna sai a bashi mafaka to duk wanda ya bashi mafaka Allah ya tsine masa man awa muhdisan duk wanda ya bada mafaka ga wanda ya aikata laifi mujrimi ko ya kashe mutum ko ya yi sata ko ya yi barna sai ya ce zo ka shige nan gurin ka boye to duk wanda ya haka Allah ya tsine masa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ga nan gurin lawyer sai wajibi ne ya taka tsantsan wanda zai zai zo na ya ce shi ko mawa ne ko yanzu aka kama mutum ya kashe mutum ya ce kada ka damu za mu san yadda za a gyaru ta to lawyer in yi irin wannan aikin Allah ya tsine masa wajibi ne in za ka kare ya zama to kana kare gaskiya ne duk wanda yake mara gaskiya a bashi rashin gaskiyansa wai da qultum fa'adilu walau kana da qurba ko da mutum ne zai kawo maka dukiya zai baka kuɗi wajibi ne ya yi gaskiya ya zama to ai adalci kira ji lokaci ya yi ko za mu tsaya a nan insha Allah da fatan abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuma ya kuskure Allah ya gafarta mana Allah kuma ya ba mu ikon aiki da karatu cikin da ake da kuma wannan hadisan da ake karantawa na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da muka saba bayani ko da yaushe amfanin karatu shine ai aiki da shi yadda ake karatu cikin nan wajibi ne zamanto a ga canji kasancewar mutum baya saba ma iyaye baya sauransu yanzu ya to yana ƙara kyautata wa iyayen mutum ko da bai da shi ya halatta ya dace ka ciyo bashi na ka kyautata ma iyayenka dan lokacin da kai ma kake karami baka san irin wahalar da suke irin bashin da suke ci dan su ma tarbiyya ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

a ai yada jita-jita ko ma game da wane ne abu ne wanda bai dace ba sai dai ga wanda yake fasiki wanda ya bayyana fasikancin shi to malamin sukan so a yi tambihi a kai shi amma abin da ya zama to misali ko dan siyasa ya faɗi wani abu ko kuma ma an ji an murɗa muryan shi ne an ce ya faɗa ko irin wani abubuwan mutum ya zama to wani alhe menene yake son ya cimma daga ƙarshe idan ya yaɗa wani alheri ne zai samu wani sharri yake sai ya tunkuɗe ma al'umma duk abin da zaka aikata ko na labari zaka bada ko na aiki ka zama ke zama to akwai akwai fa'ida a ciki wannan shine sifofin bayan Allah na gari wallazina hum anil lagwi mu'ridun abinda bai da amfani na duniya bai da amfani na lahira kawai sai dai wasa da holewa ya kamata mutum ya kamata mutum ya kankanta irin wannan abu saboda haka ko ɗan siyasa ne ko ba in siyasa ba wajibi ne mutum ya lura da me yake yadawa akwai wanda ya taɓa tura min wani message lokacin ina ji ya karanta farkon ne bai karanta har ƙarshe ba kawai tura min musulmi ne daga ƙarshe sai gashi da na karanta sai ga shi ana mun bishara ne da in karbi isa alaihi salatu wasalam a matsayin ubangiji wanda kuma ya tura mu musulmi ne shi bai tsaya ma ya karanta ba kawai yana samu da ya ga abin ya dan ba sha'awa daga farko kawai sai fara Ka kaga irin wannan ba daidai bane kila ba kawala kenan Allah ya samu dace Thank you. moto daga gidana sai ga titi yi ba daga titi shi wata zai su kenan sai mutum ya zamanto misali ga iyakan filinsa sai ya shiga cikin filin wani ko filin gwamnati to wannan koda bai shiga cikin man ghayyara manar al-abd ba koda bai canza komai ba to wannan ya fada cikin wa'idin da Annabi sallallahu alaihi wasallam na duk wanda ya ci filin wani za a sanya masa shi a wuya daga ƙasa ta bakwai za a ɗora masa ranar tashin kiyama to amma tasgiru manarar abd shine mutum ya zamanto wasu na cewa ma manarar abd wato abinda zai nuna hanya cewa ga hanyar zuwa kawo mutum sai ya zo sai ya maida shi nan ta yadda wanda bai san hanya ba in yi wakar sai ya kama nin ya biyu kila ya je fada cikin hadari to amma da wannan da wancan duk suna cikin waɗi wallahu tabaraka ta'ala a

ko a bashi wani guri ya zauna duk yana shiga cikin al'iwa al'iwa mutum ya bashi mafaka wajibi ne a aisha kamar da zamu rai wasu ne suna buga karta a gida ta ce ko ku daina ko mu fitar da gidana dole suka daina ba a ba mafajiri wanda ke yaɗa barna ba a ba haya ka yi haƙuri allah zai kawo ma ko da mutum yana ganin cewa yana neman kuɗin ya nemi kuɗin ta wani fuska ba ta wannan hanyar ba idan ba ka ba zai yi musharaka da shi mutum bai san da giya ba bai yi caca ba amma a ta da shi ranar tashin kiyama a ce kai ma ka yi caca, ka da giya ce ta yaya ce to gashi ai wannan mafakan da ka ba mu wani shi yasa wani shi ma ya fara shin giya to raka wajibi ne mutum ya kokari wajen gujewa irin wannan abu Mm-hmm. zai gina hotel akwai hotel da yawa da ake ginawa ana sanya ƙa'idoji idan mutum ya zai shigo daga baya zai wani barna wanda ya rige nashi amma ga ƙa'ida nan kuma ana ƙoƙarin kulawa hakan nan idan mutum ya bada haya sai ya zama wani mai hayan nan yana wani barna a cikin gidan wanda ba a sani ba wannan babu laifi ga wanda ya bada haya amma an san wani mabarnaci ne yana kuma ya barna kuma a bashi haya wannan shine abin da ake magana akai cewa man awa muhdita zai fada cikin wannan waye ne Allah tabaraka ta'ala ya kamata a takaita tambayar saboda nan na'am ita wani ne ne babin da ya magana a kan ita eh, wani lokacin imamul bukari na da wannan irin wannan abin ya kawo hadisi a wani babi ka zo na kai ta menene munasabar wannan hadisin da wannan bagar hakikanin gaskiya lokacin da muka karanta littafin na farko na ɗan yi ƙoƙari wajen tausihi amma yanzu ba zan ma iya tunawa da tausihi ba kila zuwa sati ne zuwa biyu sun lai na ok ok eh masu zakin uba eh akwai hadithi karara akan zagin mahaifi shi wancan sannan inuwa za mu fashi ne a matsayin inuwa a matsayin zahirinsa cewa wanda ya tsine ma uban wani aka tsine masa to shi ya tsine mahaifinsa wanda na? kula abin da yake zai gabi cikin da kyau ok ok abin da ya shafi ba wai ya ce ya zaɓi uban shi ko shi ma amma idan eh. uban ka kaza dan uwar ka kaza irin wannan shi ne abin da yake magana ya shiga wai na wasa ya faɗa wa mutum ba eh ai wannan wannan wannan rashin ladabi ne wannan rashin ladabi ne eh na gane eh eh wannan bai bai dace ba ba zan iya cewa ya faɗa cikin la'ana ba saboda akwai babi da ke bayani akan zagin iyaye wanda za mu zo mu karanta to kuma kaga idan akwai bambanci tsakanin zagi da la'ana za mu bar kowanne a matsayin shi idan mutum ya zagi mahaifin wani aka zage shi to shi ya zagi mahaifin shi idan ya tsina mahaifin wani aka tsina mahaifin shi shi ya tsina mahaifin shi wallahu tabaraka ta'ala Ah, ya ka ya duk dai yana shiga babin cewa abu ne wanda bai dace ba abu ne wanda bai dace ba kuwa ba za ta rinka zagin uban yaro ba ko da mijinta ne ai babu tarbiyya a ciki kuma tarbiyya na lalacewa ne daga nan yaro shi mai tashi za mu zo mu gani akwai inda ake zagin mutum amma akwai abin da mutum zai yi har a zage shi komai yana da babin shi fatan Allah ya samu dace tambaya na karshe Allah yawa eh maula eh, asalin almaula shine wanda akwai soyayya da taimakekeniya tsakaninka da shi maulanka kenan za je shi yasa za ka ga wasu ayi suna cewa Allahu maulana Allahu maulana ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وكذا المناصرة da kuma taimakekiya ne da ta fuskar maulana zahiri ana ce masa maula sannan kuma maula ana gaya wa wanda ya yanta bawa shi ma maula ne shi bawan da aka yanta shi bawa ke ne shi to yanzu wannan wanda muke amfani da shi a nan gurin a matsayin wanda ya yanta bawa bawan da aka yanta shine wanda muka ce maula kai da kuma maula ummi hani wato bawa ne wanda aka yanta shi yanzu ya zama da amma da bawa ne to ya zama maula kenan ga wanda ya yanta shi